أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسأل النبي وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكر والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan yammaci na lahadi goma sha bakwai ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekaru 1443 daga makka zuwa madina wanda kuma aka yi daidai da 24 ga watan goma shekara ta 2021 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan na lahadi muna haduwa da ku a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasinmu wato masallacin marigayi sheikh muhammad bello ahmad al'adamawi allah ya da rahama a cikin wannan littafi na addurusul yaumiya min sunan wala ahkam shar'iyya kuma idan ba manta ba mun tike shafi na 414 wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon shafi na 415 tare da sabon babi wato adabu shurbi kashi na biyu wato ladubban shan abin sha mun yi ladubba na shan abin sha kashi na farko wanda cikinsa muka ji cewa ana so a rika rufewa ko kife kwanuka da aka yi amfani da su da kuma ambatan sunan Allah sannan kuma idan an sha abin sha ana fara miƙa wanda ke bangaren dama ne kafin a wani hagu daga dama za a fara bada wannan ya sha ya ba wannan wannan ya sha ya ba wannan har abin ya kewayo an gane wannan ko kuma muka ji cewa haƙƙi ne na ko da yaro ne ƙarami. ba za a baiwa babba ba idan babban a hagu ne ƙaramin da ke hannun dama shi za a fara ba sai dai in an nemi izininsa ya yarda a baiwa babban ina fata muna fahimta wannan na tuna mana ne to a yau za mu tashi insha Allah tabaraka wa ta'ala a kashi na biyu wato daga cikin ladubban shan abin sha shafi na ɗari hudu da goma sha biyar a cikin wannan babi sai malam ya kasa su kashi biyu kashi na farko zai yi magana a kan annahayu anin na fi sharabi wa tanaffusu ko awi tanaffusu fi wato hani a kan yin busa a cikin kofi ko abin sha sanda za ka zo ka sha kakkainin bashi a ciki ba a san wannan malam ya kawo hadisi wanda ke asalin hadisin ingantacce ne kamar yadda ya zo cikin sahihul jami imam al-albani ya inganta hadisin hadisin sa'id an abi sa'id al-khudri malam yace an samo daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama naha 'anil nafs fi sharab lalle annabi alaihi salatu wassalam ya hana mutum yayi busa a cikin abin sha za ka sha kunu za ka sha ruwa za ka sha wani drink haka wanda ne ruwa ne liquid haka ana shan shi to karka yi numfashi a ciki annabi ya hana wannan qala lahu rajul sai wani mutum ya ce masa ya annabin Allah alqazanata a raha fil ina'i to ai datti ne wani lokaci kuma nakan ga datti a cikin abinci ko a cikin kai abin sha ko kunun sai ga dan wani kura-kura ba zan iya hure shi ba shi ne tambayar faƙala sai annabi ya ce a hari aha kar ka hure a ah, sai dai ka kambaɗar da shi durin da sun ya zuba shi ya zube ƙasa sannan ka sha amma kar ka hura abincin nan ƙala sai ce inni la'arwa min nafasin wahid to ai kuma sannan wani bangaren kuma ya manzan Allah in na zo na sa abin sha a bakina ba na koshi da numfashi daya na dinga kwat kwat ina numfashi ina ta sha kenan ba zan sha so ɗaya ɗauki abin shan ba an gane ko shi ne abin da yake nufi ya ce ba ya koshi da ainihin wato kwankwada ɗaya ƙala sai annabi ya ce فأبن القدح إذا أنفيك فأبعد القدح إذا أنفيك idan ko haka ne to ka kawar da kofin kofi ɗin ko abin shan ko kwanan ko langan an gane to ka kawar da shi daga bakinka tunda dai baka yin sai ka yi numfashi da yawa to in ka haka kwat kwat kwat kwat to sai ka haka ka numfasa ka kawar da shi haka gefe sannan ka sake dawo da shi ka ci gaba da daurawa in za ka yi numfashin to sai ka janye shi daga daidai setin bakinka ka numfasa sannan ka ƙara jonawa kai har sai ka ji ka ƙoshin tun da kai baka ƙoshi so ɗaya <laughs> baka jin abin da za ka sha ya shiga cikin ka so ɗaya an gane ku ai abu idil inaha an fammika shine ma'ana ka kawar da abin shan nan daga saitin bakinka A kare akhrajahu at-tirmidhi ya ce, imamu at-tirmidhi ne ya rawaito hadisi an abi qatada radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ha an yi wuta yutanaffasa fil ina'i an samu hadisi daga abi qatada Allah ya ƙara masa rahama yake Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi numfashi a cikin abin sha a kare akhrajahu muslim wannan hadisi yana cikin muslim at-tawjihu liman waqa'a adh-dhubabu fi sharabihi kashi na biyu shine nausarwa da shawara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda kuda ya fada cikin abin shan sa abin shan nan kowane iri ruwa ne ko ko zubarodo ne ko kunu ne an gane ko kola murje ne in ruwa ne ake sha ko da fate ne ma ai shi ma dangi ne na abinci amma wanda ya karkata zuwa ga ruwa ruwa ko to kowane irin abu ne dai in dai abinci ne sai zamanto kuda ya fada ciki an samu hadisi daga abi huraira Allah ya kara masa yadda kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabin Allah amincin Allah tabbata gare shi yace idza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum idan kuda ya fada cikin kwanan ɗayan ku kwano anan aka ce ina ko kwanan abinci ko kwanan abin sha sai kuda ya fada ciki an fahimta ya ce to da kudan nan ya fada sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce falli ya ku kullahu ya tsoma shi a cikin abincin gabaki ɗayansa shi gudan me ya fada ai za ga yana jin jikinsa yana so ya fita ko ba haka wani ya makale ko yana ta fafarniya yana so ya tashi ya kasa annabi ce tsumbula shi ciki an fahimta shine falliyar misku kullahu ya tsoma shi a ciki gaba ɗayansa sun maliyan za'ahu daga nan sai ka fito shi ka fito shi shi kudan babaran za ta a ciki ba ka bar shi kamar nama a sai ka fito shi sai annabi ya faɗi dalili ya ce fa'in na fi ahadi jana aiki shifa'an wal'akari da'an domin a cikin ɗaya daga cikin fuka-fukan ƙudan nan akwai waraka ɗayan kuma akwai cuta an fahimta wato baka san ba wani fiffiken ne ya fada maka da shi a ciki na cutar ne ko na warakan ne to tun da ba sani ba ba kuma auna za ka yi ba to sai ka tsinduma shi gaba da cutar in ita ya saka ka saka waraka idan na warakan ya saka ka zo ka saka na cutar to ba zai cutar da ke ba domin dama na warakan yana ci kun ga wannan shi shine rigakafi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa idan kuda ya fada cikin abinci ko cikin kwano ko abin sha na wani daga cikin mu to ya tsindima shi gaba ɗaya sannan ya fuddo shi saboda wannan dalilin da annabi ya faɗa cewa akwai wato cuta a fiffike ɗaya na ƙuda da kuma da kuma waraka a ɗaya daga cikin fiffike na shi wato wannan kudaden. wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi bincike na zamani ya tabbatar da haka likitoci sun auna kuma sun gani har suna ta magana sun gano kaza sun gano kaza akan guda to kaga mu sama da shekara 1400 da wani abu gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana wannan ya faɗa mana wannan Kar ka kalli ciya kuda na zuwa ya hau kaza ya hau kaza ya je guri kaza ko yana cin kaza a wannan cutar da take jiki inda za ka ɗauke shi ka yar daga faɗawansa to zai iya yiwuwa cutar ce ta maka akwai magana ma da take cewa shi kudan kansa bincike ya nuna in zai faɗi da ɓangaren cutar yake faɗuwa ɓangaren hagunsa wanda akwai cutar ƙwarai da gafi to ka gashe kan da ya faɗa cikin abincinka ya saka maka cutar kenan amma sai Allah sallama ya karantar da magani ya ce to tsindima shi saboda a samu warakar a jikin wannan ɗaya fifikin sallallahu alaihi wa sallama ne likitan likitoci sallallahu alaihi wasallam sannan shi ke cewa annazafatu min al-iman tsafta tana daga imani kar ka zamanto kazami kar ka zamanto dan dukununu ka zamanto wani irin burgiza kama da kai yadda an dora maka igiya akai tashi ba a san kudin da za a tara ba haka zama mai tsafta ka zama mai kyau ka zama mai inganta abin da zaka ci abin da zaka sha tufafinka tufafin kowa naka komai naka ya zama to tsatsaf haka ake bukatar musulmi ya kasance wannan lafiya ne kariya ne daga cututtuka kuma annabi sallama shi ya karantar da wannan saboda haka ba mu da shakka ko haufi wajen tsindima kuda cikin abincinmu lokacin da ya fada saboda mai saboda likitan likitoci ne ya fada annabi sallallahu alaihi wasallama wanda baya iya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha na'am akramaka Allah

sai mu ce meye hikimar da ta sa Allah ya guda ba aka miki ba ma akwai hikima Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqana sama a wal arda wa ma bainahuma la'ibin ba mu halarci sama da abin da ke tsakaninsu su dan wasa duk abin da ka gani ai muni a tsakanin sama da ƙasa din amma bane da duwatsu da sauran abubuwa da halittu da muke tsakanin sama da ƙasa abin da aka yi dan wasa wallahi komai akwai hikima ka gano hikiman ko baka gano ba kalli misalin da ya buga ƙarshen suratul hajj yace ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau istama'u lahu wadanda kuke kira koma bayan Allah alloli abun bauta na waɗanda suke shirka ya ce ba za su iya halitta sauro ba ko da sun taru an yi gamin karfi da ƙarfi don a halarci sauro ba za su iya ba wala wuji ma'ulun kuma Allah ce lan ne lan ya harfin nafiyu al-mu'abbad al-mu'akkad za su iya Allah ce wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'un la yastanqiduhu da a ce kudan zai zo ya fincike wani abu a cikin abincin su ko kudin su ko wani abu ya tsaga ya gudu Allah ya ce ba za su iya kamo kudan ba balle su kwace abin da ya dauka Allah ya ce da ufa talibu wal matlub shi ne neman kudan da wanda ake nema shi kan shi gudan kenan dukkan su masu rauni wato wanda ake bauta mawa din da wanda kuma ya zo ya ɗauke wani abu ya gudu ɗin gaba ɗayansu masu rauni ne su mata kansu suke balanta na haka bauta musu kaga za ga wauta mai bautar wani Allah ke Allah ya tsare mu ma kaga sai Allah ya tsara shi haka ya sa masa cuta ya kuma sa masa waraka haka ka kalli kunama kunama annabi alaihi wasallam a kashe ta amma sai ka kalli kai yi shiru ka ce wato me yasa aka halarci kunaman nan ta mai cizo take tana harbi inda dan mutum ma har mutuwa yana iya yi haka ne ta taba cizon take da a kai dai <laughs> ta taba dana maka tunda naga kana ta haka ya kana tabbatar amma ko ba ta taɓa ɗanan ka ba ai kana ganin abin da take wa mutane kaga mutum ya tabo wallahi malam har da ma musamman ka ce irin ina ba wata gwara amma dai irin kunamun nan na cikin sahara wanda su sun fi duhu girma tiƙa tiƙa ga sanar a cikin sahara ma suke wanda tsabar dafin ne kawai a jikinta kwanakin baya ko in ce shekarun baya mun kai ziyara wani asibiti wani asibiti da ake ce ba gudu a jidda ba kai ba gudun ba ba to ba na ba dan uwanku ba ne ba ko ka suna ne kawai <laughs> eh kai ma na kana kai murmushi ne ba ku ba to asan su da an ce mina ma sai ku dauka mina sanan ba wannan mina ake magana ba wancan mina ta Saudiya <laughs> kawai aka kawo wani irin ga larabawan ƙauyen da malar na sahara masu kiwon raƙuma kuna mata ta harbe shi kai mala a kurto sai mala subhanallah mutumin nan ya zauce yana ta ihu kawai yana ta agrab agrab agrab yana sunan wai yana kiran sunan kuna ma ne agrab wato ta ɗan sai sunanta kawai ke ta kira wallahi mala a haka ma an mai allurori ne ya samu dan amma wallahi sai ihu kina kiran sunanta to yanzu in mutum ya zo na sai ce to me fa'ida an ce a kashe ta kuma sannan an ganta mu ma cutar da mutum ke kuma aka ce a me yasa to a dare kan ma a halicce ta mana to ai hikima shine irin in taɗa ne ka a nan duniya ka gaya kake ji ya mutum yake ji me kake gani idan ta zama ita ce abokiyar kwanciyarka a cikin kabari a rami daya wa'azin da ake so ka ɗauka kenan maciji haka in ya sare ka sai ka ga ana ana rasa rayuwa to ya ke kenan in maciji zama shine abokin rayuwarka a cikin kabarinka sama da shekaru dubu nawa Allah kaɗai san mutum zai yi idan ya kwanta a cikin kabarinsa kafin a tada alƙiyama akwai wanda ya sani ba wanda ya sani haka rayuwa ta gaba haka yanzu jiya malam mamaki yake an ce malam bello shekara bakwai da rasuwar shi april 2013 ya rasu ko 2014 amin sorry an Allah kuɗi har kai shirke kamar ai kaman jiya ne ba ko watan da wuce ne ai malamin yana nan haka wani amma yanzu shekara bakwai ba wallahi ba mata shi nike misalin ba ka kalli misali mai nisa wanda zai baka mamaki irin su Usman ibn Affan Allah ya kara musu yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da shekara dubu ɗaya da na eh da kusan ɗari hudu shi ma gani da talatin da wani abu haka ya rasu shekara ta talatin bayan hijira ko da ashirin da wani abu za a ci a ce mutum na kwanci a cikin kabarinsa abin da ya na zaɓi usmanu ba da misali saboda ayyukan alkhairin da ya yi har usmanu ya fi matsayin ma darra usmanu ma fa'ala ba da yau ma'ana duk zunubi ko kuskuren da usmanu zai yi ba zai taɓa cin karo da ladan sa ladan ta kai makwarar da ba zunubi ba zunubin da zai iya cin karar ladan shi don Allah yanzu yana kwanci a cikin kubari cikin ni'imar aikin da ya aikata a aljanna an masa albishir da aljanna yanzu da Allah ne kake tsammani inda a ce ba aikin alkhairi yayi ba shekara nawa yanzu yana kwanci a cikin kasa na irin sauran irin su Abu Jahal wani da gaske shekara nawa yanzu a cikin kasa sun ma wuce su Usman din fa saboda su sun wuce mutuwar nasu irin su Abu Lahab wanda shi Qur'ani ya tabbatar da cewa dan wuta ne shi kawai amma wancan su ma nan yan wuta ne amma shi kaga wannan nashi ma ai ya fi matsala ga qur'ani ana karantawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai shi sa malam dukkan wata dangantaka ba ta amfanar da mutum inda bai imani ba wallahi malam shari'a ta Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man baqa bihi amalu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikinsa ya jinkirta shi akan sirari bai sauri ya wuce ba domin imanin ka ne da adalcinka a bayan ƙasa shi zai sa kai sauri to idan ko baka da wannan tsoron Allah za ka rika tafiya ne slow a hankali kuma wannan slow ɗin naka wuta ne da ƙugiyoyin wuta ke ya guka akan gahar sirabi annabi ce duk wanda aikinsa ya sa bai yi sauri ba to dangantaka sa ba za ta taba sawa ya sauri ba wajen shi dan malam ne wajen shi dan malam ne wajen shi dan alhaji wani ne ko ita matar alhaji wani ko malam wani wallahi sallahi ba za ta ba sa kai sauri ba aikin ka da imanin ka shine saka wasu Abu Lahab din nan kaga yana cikin wanda suka cutar da Annabi sallallahu kuma amman mun sani wan baban shi ne ai Abdullahi da kake kallo baban manzo Allah shine karamin da ga ga Abdul Muttalib ko ba shi ne yake ce ma Abdul Muttalib and baban ne alwashin zai yanka zai yanka da zai yanka dan shi ayansa goma maza akan wata waƙiya da ta faru tana da kawo akan gina Ka'aba suka bashi haushi su Qurayshawa sai wannan alwashin akan yayin shi kuma yayin sa kai goma ya dauko wannan Abdullahi zai yanka to ba shine Qurayshawa suka hana suka fanshe shi abdullahi baban manzan Allah da raƙuma ɗari aka kyale shi ci biyar da zabe shi ne fahimtar girma ya zoya wani rafi ya haifi wa annabi salama ya yi aure yana shekara goma sha takwas shekara sha takwas ya mai aure ita kuma shekara goma sha bakwai amina bintu wahab aka zo aka samu manzan Allah sallallahu alaihi Da wasu malamai suna cewa an samu tsaiko kafin a samu cikin manzan Allah ba ta samu ciki da wurba amma duk da domin suna cewa kwata-kwata a rayuwarsa ma bai wuce shekara ashirin da uku zuwa da hudu bai rasu har yanzu yana yaro ne shi kan shi in wannan ruwayar ta inganta akwai wanda suka nuna kuma an haihu da wuri kafin ya kai shekara ashirin ɗin ma ya rasu an haife shi gwargwado yadda tarihi ya nuna amim dai ina so in nuna muku cewa rashin mutuncin da abu lahab ya yi kafin ya yi rashin mutuncin lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka raini manzan Allah an gane ku wacce ta fara riƙe shi ita ce ummu aiman kare ne tun yana ƙarami. daga nan cewa eh sai barira wannan bariran kun san cewa baiwa ce tashi shi kanshi shi abu lahabdun irin yanzu ne a haihu idan aka haihu a gidanka sai a zuwa maka albushir a ce albushirinka ka ce goro ayi wance ta haihu to shi ne fa ana haihuwan annabi sai ta zo ba umu aiman ba suwai ba nake so in ce ba barira ba suwai batul yau ba in gyara magana suwai ba suwai bace ta taho da gudu tana murna sai take ba Abu Lahab wato wan baban Muhammad labarin cewa albishir matar kaninka ta haihu ko fahimta albishirin ka ai Amina ta haihu ah masha me ta haifa a haifu da miji masha kawai sai ce ya'yan ta saboda murna murnan an ƙi haifar ɗanɗan kaga wannan wani abu ne mai kyau a yayi amma da yake babu shirya a tare da shi <laughs> ya mata tukwici da yanci kawai ya ce ya yanta ta za a haka a tsaya a nan sai ka zaka a yi abu laɗin nan ya kyauta yana murna da zuwan manzan Allah ko ba haka ba ne ya yi murna da zuwan manzan Allah ba yana kuma san shi ɗan ƙaninsa ne ko ba kuma ɗan autansu ne <laughs> amma da ɗan ya girma ya zo da saƙo da yake babu shirya kawai sai ya sai ya bauɗe Allah kyauta saboda haka abin da ya kawo wannan maganan gaba ɗaya in annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana to wallahi ba mu da ja wannan ka'ida ne a cikin babu ana abin da ya shafi usulul aqida innal madara ala thubutil khabar an annabi sallallahu alaihi wasallam abin da annabi ya faɗa gaskiya ne ba tare da shakka ba ba tare da kokonto ba annabi ya faɗa ya faɗa haka ne kawai kuma akwai cuta kuma akwai magani tsoma shi kawai an wuce wurin shikenan ka sha shikenan malam yace ashar sharhin wannan hadisi malam yace ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tanaffus fi sharabi annabi ya hana a rika yin numfashi a cikin abin sha sana'a shurbi daidai lokacin da ake shan wa kazalika an an fil ina ya hana kuma a wai busa a rika hule abinci an gane ko dan kaga da ko kura ka rika ka kana huhuje kafin ka sha yace ne fi zalika min ad sihi saboda yin hakan yana cutarwa a lafiyance a lafiyance sannan walima fi zalika sannan akwai a cikin haka din aidan min taqdirihi da wajen kazanta abincin kago kana busa miyanka kana hurawa ko kana numfashinka a ciki yana kazanta abincin ina fata muna fahimta alaman yuridu shurba minhu musamman ga wanda yake so ya sha ruwan ka zo za a sha ruwa wannan ya sha mika ma wannan sai wani ya kana kaka zai sha zai sha ba kaga ka kankantar mai da shi na mala ya shafe shi kwarai da sai sosai sosai ya shafi abinci mai zafi ba so a ba ki a rika hurawa barinsa ake ya huce ya sha iska a dan bubbuda ba laifi bane kai haka ka fifita amma ka busa da bakinka annabi ya haka ka dibo da cokali kana haka ba a san wannan an fahimta ba a san haka saboda ka sai dai ka fifita ko ka sa shi a waje inda zai sha iska an gane ko kuma ita uwar gida misali ta yi dama abincinta tun wuri ya zamanto cewa ta ajiye shi inda zai zamanto cewa iska ya dan taba shi kafin zuwanka ko kuma an ajiye shi ne da da a koda yake wato zafin ba zai zamanto mai cutarwa ba don haka kamar yadda ba a so a ci abinci wato mai sanyi sosai misali to haka tsananin zafi yana da matsala shi ma dangane da abincin da za a ci ina fata muna fahimta dole ne ya zamanto tsaka tsakiya an gane ko kuma idan an tashi hurar da abincin ko huce huka shi ya huce to sai a nisanci hurawa da baki nawa ya halatta ba komai wannan baki ne ba a so an gane ku a na ba da misali ne a to ai misali ta ce uwar gida ita ce babban mala uwar gida ai wannan mukami ne da ba wanda yake kwace <laughs> ba ka ji shi sa ake cewa sarautar mata ba ai ko qur'ani ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qata wanda yazo ya ciyar da dukiyarsa kafin ai fatahu makka yayi jihadi ai ba za su zama ɗaya wanda ce daga bayan musulunci ya kafa suka zo suka shiga musulunci ba wannan da ke kuka sha wuya an je daji an je ina ne an faɗi nan ba ko sisi a kwana ba a ci komai ba ka yi gumi kai ta gumi ta ce kai haƙuri insha Allah gobe za a samu haka dai kullum ake ta faɗa ta har aka zo Allah ya sa aka samu kwanciyar hankali to ita kuma wannan yanzu yanzu ta zo lokacin da adan ta zo ita ai ba za su zama da waccan ba kuma waccan duwuye da ta sha ba ta gudu ba tana nan dai kawai abin da ya zama wajibi a kanmu shine mu ji tsoron Allah mu zama to adalai ina fata mun fahimci wannan kar mu zalunci uwar gida saboda amarya kar mu zalunci amarya saboda uwar gida dukkanin su amana ne akan mu Allah zai tambaye mu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi hadisan nan duk suna wanda bai adalci tsakanin iyalansa zai zo ranar tashin alkiyama yana da shanyayyen barin da ingantaccen hadisi ne so kar mu sauka kan babu wancan misali ne kawai na bada da cewa maganar abinci mai zafi an fahimta yawwa malam ya ci gaba da cewa ووجه صلى الله عليه وسلم من سقط الذباب في شرابه أن يغمسه كله كما النبي ينوصد وند أبنشنسا ينا cikin ci كو ينا cikin شا sai ƙuda ya faɗa ciki ko kan abincin nada annabi ya nausar da shi kan cewa ya tsoma shi gaba daya qabla an yanzi'ahu gabanin ya cire shi a cikin kwana li'anna ihda janahihi an. domin a ɗaya daga cikin fukafukan ƙudan nan akwai cuta wal akharu shifa'an ɗaya cikin fuffuken kuma akwai waraka fa idan tazaja fi sharabi idan aka samu cuta da waraka sun cakuɗa a cikin abin shan nan matsala maf'ulul da'i wato sai wannan cutar sai ta lalace an gane gubar ba za ta yi aiki ba bi izinin da izinin Allah wala yalzamu minhu iraqati sharabi ba dole bane sai ka san badar da abin shan ka ka zubar wai dan kuda ya fada ciki a so ma shi kawai ka tsake turo shi kana an wuce kaman ma bai fada ba eh na sai ka rufe wani dai ya amfana da shi bai ma san gudan ya fada ba eh shi kenan wani bai ma san guda ya fada ba ko kaza ba sai ka zo ka ce ga wannan dala tunda guda ya fada ne ni kuma sai na ji wallahi ba zai a to ka ka mai shi sai ka shiru a bismillah in ka ci yayi in ma ba za ka zama kamar da kuma mala ya faɗa sai ka rufe shi wanda zai zo yana da bukata zai ga abinci gura ke shi ya san gura ya faɗa ne shi lafiyayye ai kazantar da baka gani ba tsafta ce balantana ma wani ai ba kazanta ba ce ya tashi a kazanta fa ina so ku gana wannan saboda annabi ya ce a tsoma an wuce wurin yanzu ba kazanta ba ne yadda ka san bai ma bada ba ne ne ma'anar hadisi alaikum sallallahu alaihi wasallam ko sai a karantar da su an karantar da su a nuna musu an fahimta Ya san akwai sanda zai binciki abincin ya tsere ya zo ya ɗan ya ya to wannan ba ka da hukunci da shi bai saka maka komai ba ba komai wani eh amma in ya faɗo ko da kuna da yawa to sai ka tsoma shi a gabanka sannan ka sake fito da shi in ma abincin da ɗan dumi dumi ka bashi sai ya dan soye soye Ɗan abin ya ɗan ji sosai sai ka ƙara kuɗi sannan ka yi shi amma ba ka so ne in mutane ba su gani ba sai ka haɗo shi da ɗan abincin a haɗa da shi kaɗan aje shi a gefe shi kenan kawai ka ci gaba da cin abincin ka ba ka da wani matsala mutane na buƙatar karatu ne fa'idojin da za mu samu a wannan babi fa'ida ta farko malam ya ce karahatun nafsi fi sharab makaruhi ne mutum ya yi busa a cikin abin sha na biyu kunna marra alqazata fi sharabi fa innahu la yanfuquha walakin yuriquha cewa duk mutumin da ya ga kazanta ko datti a cikin abinci ko abin sha ba zai hure shi da bakinsa ba sai dai ya ɗan kamfanar da shi gefe guda ya sa ya ɗan zube abincin an fahimta sannan na uku annahu yasunnu liman arada tanaffusa asna'a ash-shurbi an yub'ida idon ina an famihi sunna ne ga wanda yake so ya numfasa ya yi numfashi a lokacin da yake shan abin sha in ya daga kof din nasa yana sha sannan yake so ya yi numfashi to ya nisantar da kofin nasa ya kawar da shi a bakinsa har ya yi numfashin a jikin wurin an fahimta na hudu shine anna wuqu'u az-zubab fi sharabi la yunajjisuhu kun ji maganan ko yace fadawan sauro a cikin abinci baya sa abincin ya zama kazanta ya zama najasa wal mashruqu hina idin abinda shari'a ta yarda a lokacin nan shine ghamsuhu kulluhu koma shi gaba ɗayansa shi kudan thumma ikhrajuhu sannan a fitar da shi a cikin wannan kwanan na abinci sai babu تحريم الشرب في Muna da lokaci. ما fa'ida لو بتي نعم فائدة نعم أبا فائدة تدعي وليه anaku kawai karahatu ne karahatu nafsi fi sharabi naku akwai na hane abinda nake magana karahatu ya mata mana daga cikin fa'idojin ne an dunkula fa'idoji ne kawai ai an samu karahan ne a cikin hannun da annabi ne ka fahimta annabi ne ya hana na hane a hadisi ko ba haka ba saboda aka sai aka zo aka kyamaci dalilin da aka faɗi illar shine ana kazanta ma wanda bai sai zamanto makaruhi ne ba a son kai haka da a gane yasa aka tsaya haka saboda ai ko da ka yi numfashin hakan ba yana nuna abincin ya haramta ba ne ga wani wanda zai zo ya ci koyi amma ka kazanta masa abincin shine dalilin da ya sa aka ce kara ba a ce haramun ba an gane ko yawa Allah shirye da mu sai ta harimu shirbi fi ina idhabi wal fidda hani akan shan abin sha a cikin kwano na zinari ko na azurfa kwanan azurfa ko kwanan zinari malam yace an hudhaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga hudhaifa ibn al-yaman Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi fidda kada ku sha abin sha a cikin kwano na zinari ko na azurfa an gane ko wala ta'kulu fi sahafihima kar ku ci abinci kuma a cikin faranti na zinari ko na azurfa wato plate na azurfa ko na zinari kar ku sha abin sha kar ku ci abinci ana fahimta annabi ya ce fa inna halahum fid dunya domin nasu ne a nan duniya suwa ana da kafirai wato kafirai ne za su ji daɗi da zinari da azurfa a nan duniya ya ce wa lakum fil akhira mu kuma a lahira mu za mu ji daɗi da shi da zinari da azurfa a aljanna so a nan duniya ka basu su ji morewa suna ganin sun ji dadi nan ko sani ba cewa ba alkhairi bane mu ne za mu ji daɗi da shi a aljanna a gani sururin mawduna ko ba ka wani wa akwabin mawdu'a wa lamariqu masfufa wa larabi mabsusa da sauransu a ga dukkan waɗannan abaibai ne na jin daɗi da Allah madaukakin sarki ya tana da wa mummune a ainihin wato lahira Allah ya sanya mu daga ciki muttafaqun alayhi wa an ummi salama radiyallahu anha an samu hadisi daga ummi salama Allah ya kara mata yadda qalat take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabin rahama amincin Allah tabbata gare shi ya ce alladhi yashrabu fi ina adh-dhahabi wal fidda duk mutumin da yake shan abinci ko yake shan abin sha a cikin kwano ko kofi na zinari ko na azurfa ko ya fasa ne inna ma yujajjiru fi batnihi nar jahannama yana kwankwaɗawa wa cikin sa wutar jahannama kaga akwai hadari mala zinari ko azurfa a nan gurin akwai wani abu da yake yawan faruwa da ya kamata mu kuyaye za ka ga musamman kofi na azurfa ana ajiye shi ɗan ƙarfin wuɗa a ce za a ba yara ko in dai azurfa da kusa ke yana ga wannan matsalar sai a kiyaye amma idan mix ne malamai sun ce babu laifi wanda aka yi ko dan kadan ko da zinarin ko da azurfa in dai ba complete zinarin bane ko azurfa ya zama din kuma gold ko kuma azurfan shine mafi kankanta Allah mai ado ne ko an yi mai wata zeba zeba da shi wannan babu ne amma ya zama zallan zinari zallan azurfa to wannan hadisin yana aiki a kansa nan ba na wasu da kamar a hmm. cikin E ba azaba ba ba azaba ai kaga ko kai ma akar maka Allah ko a magana ka kace kaman azaba to rawa ba su bane su ba azurfa bane za ka suna da kyalli da komai za ka ɗauka azurfa ne amma ba azurfa bane da eh, cibar kallo ko samir auke eh, ya haka ne ana ce silba ko? ba komai wannan ba a silba bane na gaskiya ai kawai an mai yanayi da shi ne gaskiya Allah ya tsare wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito malam yace wa ma'ana yujarjiru ay yatarjaru wa la yana kwamfada Allah ya tsare ashar malam yace ashurbu fi aniyati adh wal-fidda shan abin sha a cikin kwano ko kofin zinari ko azurfa an gane muharramun haramun ne linahayin rasuli sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ya hana haka din ya auku wa ikhbarihi bil wa'id ash-shadid liman fa'alahu da kuma labarin da annabi ya bada na tsananan azaba da ukuba ga wanda ya sha ko ya ci abinci a kwanon na zinari ko na azurfa fa'idojin da zamu samu a wannan babi na farko shine taharimu shurbi fi aniyati adh-dhahabi ko ina'i adh-dhahabi wal fidda haramcin shan abin sha a cikin kwano ko kabaki na zinari ko na azurfa na biyu anna zalika min kaba'iri min al-kaba'iri cewa yin haka a sha abin sha a cikin abu na zinari wato abin shan zinari ko abin sha na azurfa aikata hakan min al-kaba'iri yana cikin manyan zunubai lil wa'idi alaihi bin nari saboda alƙawari da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin cewa duk wanda ya aikata haka akwai azabar wuta ya yanayin lokacin ne na? minti shida a kira wato zama mu yi kara ɗaya kenan to sai hukumu shirbe sa'iman hukuncin shan abin sha a tsaye idan mutum zai sha abin sha sai ya tsaye a tsaye an fahimta shan ruwa a tsaye ko kunu ko wani abu a tsaye to yana da hukunci kuma wannan na daga cikin abin da da yawa daga cikin mutane sun faɗo malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an samu hadisi daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yashrabanna ahadun minkum qa'iman kada dayan ya kuskura ya sha abin sha a tsaye rantsuwa ne wannan la yashrabanna kaga ga taukidi ko yace kada mutum ya sha abun sha a tsaye annabi yace faman nasiya falyastalqi ko wanda ya manta ka tsaya tsaye ka fara sha kana tunawa sai kai maza ka zauna ko ka tsugunna haka annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi yana cikin muslim ana ali radiyallahu anhu an samu hadisi daga aliyu Allah ya kara masa yadda. annahu utiya bima'in an zo wa aliyu da ruwa na sha da shariba ya kama shan wannan abin sha kaiman a tsaye wa sai shi aliyun yace inna unatan walan su mutane yakrahu ahaduhum an yashraba qa'ima an gane wannan ko yace wayannan mutanen wa inna unasan yakrahu ne ko yukrahu yakrahu ko yakrahu ahaduhum an yashraba qa'ima ayansu yana kyamar ya sha abin sha a tsaye an gane wannan ko shikenan wa inni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ni dinnan kuma naga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa'ala kama muni fa'altu na aikata abinda ko ya aikata irin yadda kuka na aikata dinnan cewa ya sha abin sha a tsaye mana na taba ganin annabi ya sha abin sha a tsaye ina fata muna fahimta ya za mu yi taujihin waɗannan hadisan guda biyu kuma gama hadisan ba ma akwai ɗaya yanzu har mu ƙara tashi daga wancan na farko hani ne wannan kuma ya yi ya aikata to sai malam ya ce wa an anas radiyallahu anhu an samu hadisi daga anas Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha an yashraba ar-rajulu qa'ima ya hana mutum ya sha abin sha a tsaye fasu'ila anasun sai aka tambaye anas anil akali akan cin abinci kuma a tsaye faƙala zalika sharrun wa akhbas wannan sharri ne kuma ya ma fi muni a ce karkacin abinci a tsaye sama da me sama da abin sha ina fata ana fahimta wannan hadisin yana cikin muslim Wafi riwaya a wata riwaya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama zajara an shurbi ƙa'ima. annabi yayi tsoratar yayi fada shine ma'anar zajara wani yana sha zai ba za ka zauna kana sha abin sha zai kan wannan shine zajara ya tsoratar akan a sha abin sha a tsaye to kalli waɗannan hadisan ya za mu jami'e su ga hadisai wasu sun zo akan hani ɗaya eh, ta ya zo akan annabi ya taɓa yi wannan ya goge wancan ko akwai cin karo kenan babu cin karo ko daya kuma hadisan duka ingantattu ne wannan hadisi da ya yi hani ko wanda ya hani ba mu da matsala a kan shi domin dukkan su suka fi yawa ga sanan kuma dukkaninsu suna cikin musulun da cikin bukhari sannan na cikin bukhari da ya hani akan ce ya ba da labarin annabi ya taɓa yi malamai suka ce yana zuwa ne a lokacin bukata takan faru ba ka iya tsugunnawan an fahimta ba za ka iya tsugunnawa ba sai dai ka sha a tsaye bukatar a lokacin a tsayen dole za ka sha to ba laifi ka yi yanzu idan ba dama ka tsugunna ko ka zauna sai ka ce to shi kenan yanzu zan zauna da kishi kenan a sai ka koma wannan abin da malamai suka ce abdaruratu tubihul mahzura wato lalura tana halatta abin da yake haramun ne ina fata muna fahimta tana halatta haramun ita lalura tana halatta haramun an fahimta to saboda haka in mutum ya aikata a lokacin bukata mu kalli sharhi kuma mamaki malam zai mana ƙarin bayani malam ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rajuli wa huwa qa'im annabi ya hana ya hana lakinnahu sallallahu alaihi wasallama shariba wa huwa qa'imun kunji ji amma kuma shi da ya hana ya taba sha yana tsaye amma lil haja kaji dan bukata bukata ce ta ba wai dan haka kamar kai ne ka ce ma yaranka kar ku ringa yin tsariya a tsaye ku rika tsugunnawa wata nan kuma kawai ka zo kai ma zai kawai sai tsuwa a tsaye kaga ai kamawa ta yi amma kuma sai ka hana su ka hana su amma ka taba yi ina fata muna fahimta lilhaja ba laifi ba fa'idojin da za mu samu na farko kara hasu shurbi ƙa'ima matar a sha abin sha a tsaye na biyu jawazu zalika lil haja halaccin yin haka idan bukatan hakan ta taso amma sai malam yi magana a cikin baka gani yace wal aula abinda yafi dacewa shine tajallubuhi da shiddatin nayi bihi an nisanci shan abin sha a tsaye saboda tsananin hanin da annabi ya annabi ya hana kawai kama fi hadith amri bil qai'i walau nasiyan kamar yadda ya zo a cikin hadisun umarni da yin wato amai ko da mutum ya manta ina fata muna fahimta sau da ka yin wato shan abin sha a tsaye manhiyun an an hana wannan sai dai amai sai dai a zaune na wani aikin sha a duniya haka ne kuma sannan kaga ai tun da dama ga haja tana zuwa ta sa a sauka a can sai a zo nan amma inda za ka ga wani yayi haka za ka iya nausar da shi ka ce ai an zai shan abin shi a tsaye za a nabi ya hana ba su ce wallahi ba na baya ne da zai iya rubun na wuri a ah, ba ku gudu sha shi kenan kaga haja ce ta zo ina fata muna fahimta Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana bara kira sallah sai an tambaye insha Allah ta'ala na'am